addu'a irin addu'ar annabi Yunus addu'a a lokacin wannan ita sura ta goma a cikin jerin jerin iyan alkur'ani mai girma sannan za su gani a ya fada da kuma da ikrima da jiyar wannan sura makiyya Idan ce makiya mun sha bayani ita ce surar da ta sauka wato a makka ko da yake malamai suna da maganganu guda uku a kanta idan ce makiya wasu ka ce ita ce surar da ta sauka take magana da mutanen makka wasu ka ce a'a ita ce surar da ta sauka kafin hijira wasu ka ce a'a ita ce surar da ta sauka a makka to zancen da ya fi rinjaya ita ce makiya ita ce surar da ta sauka a makka ina fata ana fahimta ka? tana kai daga cikin surori bakiya? sannan tana da ayoyi 109 sai dai a wurin al'imamu shami shi a wurin sa ayoyin da ɗari ne da goma abin da ya sa kuma akan ɗan sami bambancin ayoyi ya danganta wato yakan koma ne zuwa ga alwaƙo wurin tsayuwa da kuma wurin farawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunnarsa inda kaji ya tsaya wato nan ne ake gane cewa aya ta kai ƙarshe to amma kuma akwai ayar da akan samu aya ce amma kuma tana da alaƙa da wacce take a bayan da misali kamar idan ka duba suratul ma'un ara'aita alladhi yukaththibu bid-din فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين kaga wannan aya ce amma kuma tana da alaka da wacce take a bayanta alladina hum an salatihim sahu waɗanda suke tsayawa akan iyakar ma'ana sai su ce aya auren mu ta kawo waɗanda suke zarce ma'ana sai su ce to auren mu nan ba aya bace sai mun karkare ma'anar ta to shi sa ake samu za ka ga wani sa ayar tana da yawa wani kuma sa wato ayar ainihin ba ta kai ta yawa tana da ayoyi guda ɗari da tara. sai dai ayoyi guda uku a cikinsu kamar yadda ya zo a wurin abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu ya ce waɗannan ayoyi guda uku a cikin wannan sura da take da aya ɗari da tara to su waɗannan su ne waɗanda suka sauka a cikin madina su ne ayoyin kuwa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilai fas'alin ladina yaqra'una alkitaba min qablik laqad jaa al-haqqu min rabbika fala takunanna min al da ayoyi biyu waɗanda suke a bayan da irin wannan magana Imam al-Bukhari shi ma ya faɗa radiyallahu anhu sai dai shi ya ce ayoyi guda biyu ne a cikin guda 109 waɗanda yake suka sauka ainihin a Madina al-Imam al-Kalbi shi kuma yace aya ce guda ɗaya wacce yake ta sauka a cikin garin Madina cikin ɗari da guda tara wato ita ce faɗin Allah subhanahu ta'ala ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين أما zance mafi rinjaye ita ce maganar abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma na cewa a cikin ayoyi da tara, ayoyi guda uku ne suka sauka a madina amma dukkanin sauran sura da ayoyi sun sauka ne a cikin garin makka ina fata muna fahimta akwai munasaba wato alakar da take tsakanin wannan sura da wacce take gabanin ta, domin idan ka duba za ka ga akwai hikma ta Allah subhanahu wata'ala duk sura wacce ta kare za ka samu wacce take fiye da ita wato tana da alaƙa da wacce ta shuɗe a gabanin ta wannan kuma cikin hikma ce ta Allah subhanahu wata'ala misali idan ka koma surar da ta gabata ita ce ainihin سورة براءة حكم سورة التوبة حكم آية سورة الفضيعة حكم إذا نفلت أنا رسولنا إلى داما أرشد آية ينتا عن أنبجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم دومين الله سبحانه وتعالى يتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف ورحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم waɗannan ayoyi guda biyu suna magana ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wato ainihin manzo mai girma ya zo maku don haka idan suka juya baya suka ce ba za su yi imani ba to ka ce Allah ya yi mani gare shi shi kadai na dogara babu kuma ainihin abin bautawa da gaskiya kai shi an ce ga mai musulunta na a tsaya tsaye kana son ka da daga ina ne kake na daga kafo can kasar katsina to tun yaushe ka zo daga kafo yau yau din nan to ai da ka samu musulmai a can ma ka huta ba sai ka abin nan ba ko ko kai ka fi so sai ka zo kaduna Allah sarki to to shi musulunci yana da dokokinsa kuma yana da sharuɗa ba addini ba ne wanda yake kaman kasuwa za ka ce mutum ya shiga ya fita idan an shiga ba a fita kuma idan mutum ya shiga yana addu'a allah ya anshi rayuwar shi a cikin wannan addini ka shirya za ka yi haka to zan faɗi maganganu insha Allah in na faɗa sai ka faɗa ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun muhammadun muhammadun rasulullah rasulullah sallallahu sallallahu alaihi alaihi wa alihi wa to abinda ka faɗa shi ne ka ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah duk wani abu ba abin bauta ba ne shi ma bawan Allah ne annabi isa kamar yadda kirista suke cewa ɗan Allah ko kuma shi ne Allah ko kuma mahaifiyarsa Allah a wurin musulmai ba haka ba ne da maryam da annabi isa duka bayan Allah ne kuma bible ya tabbatar da wannan to sannan ka ce annabi muhammad sallallahu wanda yake shine ƙarshen bayin Allah annabawa da Allah ya aiko shi shine cikamakin annabawa shi kuma bawan Allah ne manzo ne na Allah ba dan Allah ba ne, ba kuma Allah bane ka yadda da wannan ka yadda da wannan da can wani suna ne kake amfani da shi ishaya to kana so ka ci gaba da amfani da ishaya ko kana so ka canza kana so ka canza to wani suna kake so ka canza abdurrahman suna ne mai girma kwarai dan dama sunayen ko dai zama abduwa ne ko kuma ya zama ahmad ko muhammad ko mahmud to muna fata Allah ya taimake ka akan bin Allah mu ma kuma Allah ya taimake mu akan tabbatuwa akan ainihin sirata akwai wanka da ake yi wanda insha Allah za a nuna maka zaka je kai wanka yanzu ka zama musulmi kamar kowa duk abinda musulunci ya ce a yi sai a da abinda ce a bari sai a bari ko da ka ga wasu musulmai suna yin abinda ba daidai ba ne? to wannan su ba wai Allah bane ya ce su yi wani shaidan ne ya ce su yi kuma suka saba ma Allah shan giya ba daidai ba ne, shan taba a musulunci ba daidai ba ne, bin mata a musulunci ba daidai ba ne, shan wiwi a musulunci duka waɗannan abubuwa a rabu da su ga yadda ku? to Allah ya maka ku, insha Allah sai a masa bayanin maka insha Allah so akwai munasaba wato abinda ya hada wannan aya uku wannan sura da wancan sura a ƙarshen wancan sura Allah subhanahu wa ce wani manzo ya zo muku mai girma daga kawunan ku manzon nan duk abin da za ku kawo na tsauni da tsanani yakan zama da girma ya an samu wannan abubuwa sannan wannan manzo ya kasance ga muminai mai jin kai ne sannan kuma mai tausayi to a wannan sura kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda in ka duba alif lam ra tilka ayatul kitab al hakim akana lin nasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an andir nas wa bashir alladhina amanu wannan rajul da ke cikin wannan aya shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan ita ce alaka ta farko tsakanin wancan sura da wannan sura sannan alaka ta biyu a wancan sura Allah subhanahu wata'ala ya ambaci munafikai a ayoyi da dama wa minhum man yaqulu dhalli wa la tabtinni wa minhum alladhina yu'minuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun gashi nan ayoyi da dama waɗanda ake kala labarin munafikai su ba su da haƙuri munafikai suna ta kokawa amma a cikin wannan sura Allah subhanahu wata'ala ya ambaci kafirai da rashin hakuri wato a ƙarshen wannan sura a wala ya rauna annahum yuftaruna fi kulli amin tawatan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun a wancan aya an ambaci munafikai ana musu jarrabawa jarrabawa bayan jarrabawa amma ba za su iya tuba ba ba za su iya aiki hankaltuwa ba to amma a cikin wannan sura Allah subhanahu wata'ala sai yayi bayanin halin ɗan adam gaba daya yake cewa wa idza massa insanu dhurra da'ana wa idza massa al-insana dhurra da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma a 'anhu dhurrahu marra ka'an ya tuna ila zurrin matsa? wato ana bayanin halin ɗan adam gaba ɗaya. idan fitina sharri jarrabawa ta same shi yakan koka ya damu ya ihu amma da za a yaye masa sannan alkhairi ya same ta ba za ka ji ainihin labarinsa ba ba kuma za ka ji ainihin maganarsa ba to haka kuma a wancan sura wacce ta gabata suratul tauba Allah subhanahu wata'ala ya ambato barrantuwansa da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsakaninsa da munafikai bara'atu min Allah wa rasulihi إلى الذين عاهدتم من المشركين فصيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين ألا يأتي يا بر أنت لك منافقين يا بر أنت لك مشركين من الله صلى الله عليه وآله وسلم شيما يا تبتت برنت وصى لك مشركين يا تبتت برنت وصى لك منافقين أولا سورة annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yayi magana cikin ishara fa in kadzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun idan suka kare daga suka ce ba za su yi imani da kai ba suka ce ni na barranta daga ayyukan ku kamar yadda na barranta da mushrikai a cikin suratul tauba kuma kun barrantu daga ayyuka na kamar yadda mushrikai suka barrantu daga tauhidi na cikin suratul tauba to wannan shine kada daga cikin alaƙoƙa waɗanda ke cikin ainihin wannan sura da wacce ta gabace ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alif lam ra duka malamai sun yi ittifaqi idan kaga irin waɗannan wato akan ce Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya fi sanin abinda waɗannan hurufai guda uku suka kusa ina fata muna fahimta amma galibi sunnar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ta gudana idan kaga irin waɗannan makullai na surori to za a yi maka labarin alkur'ani duk gaba daya idan ka duba qur'ani duk kama daga hamim guda bakwai din nan irin su alif lam mim alif lam mim ra sad wal qur'ani diddik bal alladhina kafaru fi izzatin wa shiqaq qaf wal qur'ani al majid duk inda kaga an yi magana waɗannan hurufai a dunkule abinda zai bi baya za a maka labarin qur'ani alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة هزوى عشان آيوي ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين duk gaba ɗaya idan ka koma in ka koma can ƙasa ba hamim tanzilul kitabi min Allahi al-aziz al-alim ghafir al wa al-iqab duk inda ka gasu waɗannan hurufai guda uku ne guda ɗaya ne a'a biyu ne za ka samu abin da zai biyo baya Allah subhanahu wa ta'ala zai baka labarin Qur'ani malamai muna fahimta Allah subhanahu ta'ala ce alif lam ra Allah shine ya fi sanin abinda waɗannan kurufai suka kunsa amma an samu daga Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu ya ce wannan ana kiran shi nah abinda ake cewa nah wato kalmomi ne ko kurufai ne waɗanda ake dunkulewa amma sun kunshi wasu ma'anona misali shine turawa su wasu ke amfani da shi kaga kamar idan ka ce EFCC ma'ana ce wacce yake warwara idan ka buɗe ta kowane harafi ya kunshi ma'ana in ka ce icbc ma'ana ce wacce ke kowane harafi akwai abin da ya tsaya ma ya kunshi ma'ana ina fata muna fahimta ire-iren waɗannan ana kiran shi abbreviation a cikin turanci don haka abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yace ma'anan alif lam ra ma'anan shi ana allahu ara ni ne allah wanda nake ganin aikin kowa ina fata muna fahimta don haka sai malamai suka yi kokarin tabbatar da irin wannan abu a cikin wasu rori bil khayri khayratin wa in sharran fa sai suka ce fa sharrun amma sai aka shayi bil khayri khayratin wa in sharrun fa sai suka tsaya aka ce ma'ana fa'un din nan fa sharrun in alkhairi ka aikata alkhairin zaka samu in sharrin ka aikata sharrin zaka samu wala uridu sharra illa anta ma'ana la uridu sharra illa anta sha'a minna sharra ne ba zan yi sharri ba sai in kai kana so in sharri don haka fa'un fa sharrun ta'un kuma wato turidu ko ta sha'u sai suka ce to wannan larabawa sun san irin waɗannan kalmomi in ka koma a cikin misali kamar ka ce basmala rajul idan qala bismillahir rahmanir rahim idan ka ce misali haulaka rajul idza qala la haula wala quwwata illa billah irin waɗannan suna nan da yawa idan kace sal sala rajulu idza qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma sai ka dunkule gaba daya sai ka kawo hurufai kowane harafi akwai matsayin da ya tsaya a cikinsa. ina fata muna fahimta amma malamai kuma cikin magabata suna da ra'ayoyi wanda ya saba wa na Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu kamar Imam Mujahid radiyallahu anhu ya ce waɗannan ana kira su fawatihu suwa wato makullai ne da surori misali yadda ka san ɗaki ko ko gida na da kofa da ɗaki idan ka ɗauki makullin wannan mota ka sama wannan mota ba zai mata ba saboda kowace mota wato tana da senso inda sai da da ake iya buɗe ta to haka waɗannan su suke in ka ce alif la ra ta sha bamban da alif lam mim sad ta sha bamban da alif lam mim ra ta sha bamban da qa ta sha bamban da sad ta sha bamban da ha mim ain sin qaf saboda kowace idan ka kawo makullinta to ba abota qur'ani sun san ga kofar da kake ne ba ka shiga ina fata muna fahimta don haka imamu mujahid ya ce in ka ga waɗannan ana kiran su fawati musuwa wato makullai ne na surori imamu qatada Allah anhu ce a'a ni abin da na fahimta waɗannan ana kiran su ismu suwa wato sunaye ne na surori imamu muhammadu yazid Allah anhu ce a'a ni abin da na fahimta wannan tambihat wato faɗakarwa ne idan Allah subhanahu wata'ala yana so ya mutane bayani ya ja hankulan mutane to sai ya buɗi sura da makulli wato tambiha faɗakarwa kamar da za ka ce kai kai kai da Hausa kaga idan mutum ya wayo suka ce hankali gaban ka gara ne ko kuma ga mace jina, saboda ka girmama mashi ainihin girman zancen don haka sai ce to abin da nake fahimta wannan faɗakarwa ne idan Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya faɗakar da mutane yakan buɗe waɗannan surori da makullai sannan ikrima radiyallahu anhu ji aha abinda na fahimta ra'un a cikin wannan ainihin rufai rantsuwa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya amma zance mafi inganci wato abin da shine zancen imamu mujahid radiyallahu anhu cewa waɗannan fawaqi'u suwar ne makullai ne na surori domin duk mutumin da yake da hadda yanzu da ka kira makullin ya san wannan sura ka ce da ka kira wannan makullin ya san wannan sura ka ce sabani wanda bai hadda ba ba zai iya gane kofar ba ba kuma zai iya gane makullin wannan sura ba a cikin nahawu idan ka koma cikin irabi malamai suka ce hurufan nan da kake gani wato yana da ainihin matsayi a cikin irabi ana fahimta hmm. ma'ana yana tsayuwa ne a matsayin khabarun li mubtada'in mahdhuf takadirin sa hadihi alif lam don haka hadihi sai zama mubtada alif lam ra sai zama khabar sannan idan ka koma bangaren qira'at ana karanta shi da imani akan ce alif lam ra akan ce alif lam ri da imana in ka koma bangaren ibn al ina fata muna fahimta tilka waɗancan ayatul kitabil hakim ayoyi ne na littafi hukuntattu waɗanda aka hukunta aka saukar da su a hukunci a danki a tsare kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayani kitabul uqimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir ayoyi ne waɗanda aka sauka aka hukuntar da su sannan kuma aka yi mutane bayani tilka dinnan a cikin larabci malaman mu magabata sun saba domin tilka ana kiran shi ismul ishara wato harafi ne da nuni demonstrative verb in turawa abin da yake nuni akan wani abu can shi ana nufin waɗancan ayoyi ne ko ko a'a in ka koma cikin balaga ana nufin waɗannan ayoyi ne na kusa wasu daga cikin malamai suka ce ana iya amfani da abin da ke nuni na nesa amma a yi amfani da shi ma'ana na kusa kamar zalikal kitab kaga misali dalika allahu lil na nisa ne wancan littafi misali sai aka ce eh abin da yasa aka yi amfani da wannan wato suna na nesa saboda ne ulumi manzilatihi saboda girman matsayin alqur'ani don haka tilka waɗancan ayatul kitab hakim ayoyi ne na littafi wanda yake hukuntacce malamai magabata sun saba wasu ka ce abinda ake nufi a nan alkitab wato shi ne a tauratu wa ɗanje saboda an ce tilka waɗancan amma wannan magana tana da rauni kwarai saboda alhakim a nan wato sifa ne na alkitab waɗancan ayoyi ne na littafi hukuntacce hukuntaccen nan sifa ne na ainihin wannan littafi don haka ba a yi maganar attaura ba ba a yi maganar injila ba kenan abinda ake nufi da wannan wato shi ne ainihin alkur'ani mai girma abin da ke nuna cewa ana iya amfani da suna na nesa a matsayin na kusa wani mai hikima yana cewa tilka khayli minhu wa tilka rikabi hadhihi sufrun awladuha kasabili sai malaku ce anan mai hikima yana nufi da tilka khayli wa tilka rikabi wato hadhihi waɗannan sune dawakaina waɗannan sune abin hawana gashi ya ce tilka amma ba ne da yake nufi ba yana nufi na kusa ne ana fahimta don haka da wannan suka ce ana iya amfani da abin da zai nuni ga nesa amma kuma kana nufin na kusa ne misali malamai suka ci gaba da cewa idan aka ce abu hakim a larabci ala ne fa'il yana ɗaukar ma'anuna da dama fa'ilu yana iya ɗaukar ma'anan fa'il sannan yana iya ɗaukar maf'ul sannan yana iya ɗaukar muf'al kamar yadda zamu yi bayani a wurare da dama idan ka zo kace misali a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash ar-rajim ala wazn fa'il kamar hakim ai duk wanda zai fassara zai ce ina neman tsarin Allah daga shaytan korarre wanda aka kore daga rama kaga ar-rajim ana bi ma'ana al-marjum wanda aka kore amma idan ka zo kace bismillahir rahmanir rahim ar-rahim ana ala wazn fa'il amma ba yana nuni akan ma'anan maf'uli bane anan ma'anansa anan bi ma'ana fa'il bi ma'ana bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai don haka fa'il a larabci yana iya daukan ma'anan fa'il yana iya daukan ma'anan maf'ul yana kuma iya daukan ma'anan al-muf'al malamai suka ce al-hakim abin da ake nufi da hukuntacce anan ayi al-muhkam bil halali wal haram shine littafin da ake hukuncin halali da kuma harami a cikinsa duk abin da kake nema alkur'ani ya kawo maka shi abin da yake halattacce ne abin da yake haramtacce ne Allah subhanahu wata'ala ya maka bayani ko dai ya maka bayani kan cikin qur'ani ko kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya bayyana maka abin da ba a gane ba abu ubaida radiyallahu anhu shine wannan bayani sannan al-hakim yana iya daukar al-hakim bima'ana tilka ayatul kitabil hakim bima'ana hakim waɗancan sune ne ayoyin littafi mai hukunci bima'ana hakimun bainan nasi bil haqq wanda yazo ya hukunci tsakanin mutane da gaskiya kaga ba anan ba ba hukuntacce ba a'a shi littafin yazo ya hukunci tsakanin mutane da gaskiya kamar yadda Allah ya ce a wata aya wa anzalna ilayka alkitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhaiminan littafi ya zo ya yi wa mutane shari'a da gaskiya da kuma halali da kuma harali kamar yadda ayoyi da dama suka yi bayani sannan wasu malamai suka ce abinda ake nufi da hakim yana iya daukan al-mahkumu abinda aka hukunta a cikinsa sa ma'ana hakama Allah fihi bil adli wal ihsan a cikin wannan littafi Allah ya yi hukunci da adalci da kuma kyautatawa kamar yadda wata aya zai bayani inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun kenan idan ka dauki wannan fassara wato waɗancan su ne ayoyin littafin da aka yi hukuncin adalci da kyautatawa a cikinsa imamul hasan al-basri radiyallahu anhu shine wannan bayani sannan alhakim yana iya zuwa bi ma'ana muhkam hukuntacce ai min albatil wanda an riga an hukunta an tsare shi daga ƙarya la kabira fihi babu ƙarya a cikin sa imam al-muqatil shine wannan bayani radiyallahu anhu kamar yadda masu iya magana suke cewa wa gharibatin da'til muluka hakimatin qad qultuha li yuqala man dha qala wa gharibatin da'til muluka hakimatin hakima ala su fa'ila amma bi ma'ana fa'ila a wurin na faɗi magana ce mai hikima domin ta je wa sarakuna ji mai hikima ya ce don a ce wane ne ya fasirin wannan magana ina fata muna fahimta to a kayan da littafi a da abin da dan abdul muttalib Allah ya rasa wanda zai aiko wa mutane game da suke cewa laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ai idan Allah subhanahu wata'ala zai aiko wani manzo ba Muhammadu bane zai aiko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda shi ya tashi ba shi da iyaye ya kamata an wato aiko mutumin da yake yana da iyayensa yana kuma da dukiyarsa yana da sarauta kuma ya gaji sarauta game da suna su tunanin yake shi ko Allah subhanahu wataala batun sunnar sa ba haka bane inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab sau da yawa yana daga cikin sunnar Allah subhanahu wataala ya dauka kaɗan talaka sannan kuma ya saukar da dan mawadaci irin wannan ya faru da yawa mutum nawa ne za a rasu a ban masa duk abin da kake tunani na yake talauci da kasai da amma yanzu ya koma na baya ga dangi sai dangi su ci su bashi mutum nawa ne zai tashi wanda za ka sani ba shi da kowa ba shi da komai da ƙar yake haɗawa in an ɗaga shi a cikin al'umma ba ma za a kalle shi ba amma sai ka saba yanzu shi ke sanya umarni shi ke bada doka da wada wannan nufi ne na Allah subhanahu ta'ala don haka da suka faɗi wannan magana cewa Allah ya rasa wanda zai aiko ne da sunan annabta sai ma a ce maraya marayan ma daga cikin abu abin nan ƴaƴaye na Abu Talib ko abu Muttalib Allah subhanahu ta'ala sai mai da musu da martani a lin-nasi ajaban wai shin zai zama wani abu ne na mamaki ga mutane an auhaina a ce mai wahayi ila rajulin minhum zuwa ga wani mutum daga cikinsu an andirin nasa da cewa ya gargaɗi mutane wa bashirin ladina amanu yayi wa waɗanda suka yi imani bishara anna lahum qadama sidqin inda rabbihim cewa suna da kyawawan ayyuka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala qala al-kafiruna kafirai sai suka ce inna hada la sahirun mubin lalle wannan abu ba wani abu bane wannan mutum da aka aiko ba kowa bane face mai sihiri bayyananne akwai bayani mai tsawo sosai akan wannan aya Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu wa in kana riwayarsa shadda ce yakan karanta akana lin-nasi ajabun wato bi bi ba kamar yadda tazo ainihin ajaban ba to in ka ɗauki wannan riwayar ta za mu yi bayani wato ainihi wajen iraq ya za a fuskantar da irin wannan al'amari ire-iren waɗannan maganganun jama'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi kaɗai ba ne wanda ainihin mutanensa suka yi wa irin wannan magana ba idan ka koma ka sami annabi no alaihi salatu wasalam za ka samu mutanensa su yi masa irin wannan magana don haka sai ke maida musu da martani aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum tuflihun ba ma ki kuke a ce wai ni iri na mutum irin ku Allah ya aiko ni ai babu abun mamaki a cikin sa in ka koma can cikin suratul hud annabi nuhu ya irin wannan magana قال أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون idan Allah subhanahu ta'ala ya bani wata falala wacce ni na santa ko ba ku santa ba shi ya bani ita ne kuma na anshe ta ba dan da karfi na ko kimi na ko dabara ba ya bani ne saboda falala irin ta ta amma sai ya zanto ku ba ku ganin wannan falala zan tursa sa muku ne in ce ku yarda da ni ba cin ku ba za ku imani ba to annabawa mabambanta daban-daban wala in atatum basharan mithlakum innakum idhan laqasirun ga fir'auna shi ma yana ga annabi Musa da Harun abin al-mu'minu li basharin mithlina wa qawmuhu ma lana abidun mutane irin wannan dinnan da shi da dan uwansa su zamu bi bayan mutanansa mu suke bauta a ƙarƙashin mu suke to duk sanda kaji mutum ya buɗe wannan babi ya buɗe wani babi na halaka wanda yake ba zai samu in ka koma ƙasa ba ƙalu a basharar minna wahidan na tabi'ahu inna idan lafi zalalin wasu mutum ɗaya shi za mu bi kawai ya zo ya ce an ba shi an nafta aja alal ɗali hata ilahan wahida ya sanya abin bauta kawai ya zama abu guda ɗaya wannan al'amari ne wanda ba za mu yarda da shi ba to babu wani annabi wanda zai zo da an nafta sai mutanen su sun gaya masa irin wannan in ka koma annabi salih mutanen su sun gaya masa irin wannan قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ai da muna tunanin kai mutum ne mai hankali a cikin mu yanzu za ka zo ka hana mu bautan abin da iyayenmu suke bauta Duk dukkanin annabawan nan ɗaya bayan ɗaya qala araqibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wa jumli maliya yanzu kai kana kyaman abin da ni mahaifinka nake bauta idan baka zo ba ta bi abin da nake yi wallahi sai na je ka ka ce mini tsawon zamani don haka ba abun mamaki ne. duk mutum da ya buɗe irin wannan babi ya fata babin halaka idan ba Allah bane ya so da rama, babu inda za a tsinto shi saboda ya halaka ka dinga tunanin waye waye wannan guda nawa yake shekarunsa nawa yaushe ya zama wane Allah subhanahu wa ta'ala ba ruwan shi da wannan saboda in ka kalli rayuwa yadda take juyawa take hawa take gangarawa take sauka ta san akwai wanda yake juya ta daga cikin mu akwai mai shi daga cikin mu akwai mara shi daga cikin mu akwai mai lafiya daga cikin mu akwai mara lafiya daga cikin mu akwai mai giba daga cikin mu akwai ramamme kana nufin mare lafiya idan da da yadda zai ya baiwa kansa lafiya zai kwanta garin asibiti kana nufin talakan da ya yi bai ci abinci ba bai da na safe bai da na rana kana nufin inda shi zai bai wa kansa ya koma ya nade ya zauna bai shigo mai ba in ka kalli rayuwa ka san akwai wanda yake juya ta matsalar da ta dame ka a yau wani shekara 60 a baya ya riga ya hannun riga da wannan matsala ba matsalar shi bace baya kallon wannan abu a matsayin matsala to kai ma idan da da yadda za ka yi ai ba yadda za a yi shi yadda ya wuce wannan matsala kuma kai ka zauna cikin wannan matsala ba yadda za a yi wannan abu ya faru to in ka gane wannan za ka gane cewa rayuwar nan akwai wanda yake juya da, ko da ta maka ko ba ta maka ba ko ka so ta ko ba ka so ta ba ka yi haƙuri da yadda ka tsinci kanka domin mai yin yadda ya so a san da ya so ga wanda ya so a inda yake so da lokacin da yake bida shine Allah subhanahu ta'ala. ko da shi yadda ya so kai bai maka ba to amma idan ka buɗe wannan babi to za ka koma wani babi da abinda Abu Ja'far yake cewa rahmatullahi alaihi fawailun liman sara lillahi fil qadri khasima don mutumin da zai jayayya da Allah cikin kaddara ci ai da bai isa ba wannan guda da wani to wannan yana faɗa ne da Allah subhanahu wataala zai tambaye zai bambaɗe zai lallace zai farbanci wannan kuma shine abin da ya dabe al'umma jiya na yi magana nake cewa ina jin tsoro Allah ya sa mara ga imanin amin Kano mu yankin nan ba bake mana ba na faɗa zan nana ta ce mutanen yankin nan su ne wanda kana masa faɗa kuma ya koma yana ya kanka in ka koma zo abin da ke damu al'umma gida ai in dai wanda ne bai isa ba ba za mu yi shi ba bai da abin da zai yi mu bai shi a lokacin kuma da waɗanda ba kai wasu dunkule wuri ɗaya suna kallon juyin ka, suna kallon motsin ka, suna kallon tashin ka, suna son sai maka gaba ɗaya kwana ɗaya to shin za ka ji da ka ne na ciki ko ko za ka ji da gangamin da ake maka daga waje wannan wani al'amari ne wanda yake don mutumin da kake da irin wannan hali ba abu ne na farko kafiran farko sun gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin waɗannan maganganu idan ka koma malaman sun saba da abin da ake nufi da qadama sidqin inda rabbih daga cikin imamu qatada yake cewa radiyallahu an idan aka ce qadama sidqin ma'anar shi sabiqu sidqin suna da wata gaskiya wacce yake ko ko salafu sidqin suna da abin koyi na gaskiya waɗanda suka gabata al'imamu rabai rabi Allah wani kace ce a'a ni abin da na fahimta daga ƙazama sirrin? wato sawaba sulhin suna da lada na gaskiya Allah subhanahu wata'ala zai ba su ladan su ba zai tauye su ba duk wanda ya aiki za a saka mashi da abin da ya aikata imamu al radiyallahu anhu ce maqama sidqin abinda ake nufi da qadama sidqin wato suna da wani matsayi na gaskiya a wurin Allah subhanahu wataala imam al-muqatil radiyallahu anhu ce abinda na fahimta a'malan qaddamuha suna da wani aiki na gaske na kwarai wanda suka gabatar a wurin Allah subhanahu wataala imam al ya ce imanu sirkin suna da imani na gaskiya shi ne abinda ake nufi da kadama sirkin imamul mawardi ya ce abinda ake nufi da kadama sirkin wato gabatuwa ta gaskiya ko kuwa aikin kwarai an yi wafiƙa sirkun ta'a sirkun jaza wato shi ne ya zanto gaskiyar biyayya bai dace da gaskiyar bin allah subhanahu wa ta'ala imamul hasan al-basri da shi da imamul qatada a wani kauli suka ce radiyallahu anhuma wato abinda ake nufi da qadama sidqin magabaci na gaskiya huwa muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato shine annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa innahu shafi'un muta shine mai ceto wanda ake wa biyayya ya taqaddamu zai gabaci al'umma gaban Allah ran kiyama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu ubaida radiyallahu anhu yace abinda ake nufi da qadamu sirrin shine kullu sabiqin min khairin aw sharrin fa huwa 'inda al-arab qadam duk abinda za a ce da shi qadam idan ya zama da magabaci ne na alkhairi ko sharri to wannan shi ake kira da qadam ma'anarsa kenan a sa anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim suna da duk irin aikin da mutum ya gaskata zai sami sakamakonsa sa aure Allah subhanahu wataala ma'ana kamar abin da yake so ya fassara kamar ya'mal khairan abin da kamar ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara a wata ayan kuma man ya'mal su'an yujza bih ibnu al-arabi radiyallahu anhu ce abin da ake nufi da al-qalam at-taqaddum fi shar wato shine gabatuwa a cikin daraja duk mutumin da ya bi Allah subhanahu wa ta'ala Yafi abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi umarni yana ɗaya daga cikin waɗanda za su gabaci wasu daga cikin al'umma gaban Allah subhanahu wa ta'ala amma zance wacce yake zaɓaɓɓiya ne kamar da ibn jarir al ya zaba ya ce zancen imamul mujahid wato ya fi ƙarfi kwarai da gaske ma'anan qadama sirrin wato suna da ayyuka na gari wanda duk mutumin da ya aikata aikin alkhairi zai samu lada a wurin Allah subhanahu wataala qala al-kafiruna inna hadha la sahirun mubin kafirai suka ce lalle wannan wato ainihin mai sihiri ne bayyananne anan in ka koma fannin qira'at ana karanta shi da inna hadha la sihrun mubin wato lalle wannan sihiri ne bayyananne kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa eh, abin nan walau fatahna alaihim baban min as-sama fa dhallu fihi ya'rujun la qalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qawmun mas'urun da za a bude musu hukumin sama su dinga hawa wannan ya hau wancan ya hau wannan ya hau da ba za su yi imani da gaba ya kai annabi Allah za su ce a ai an dimautar da hankunanmu ne an sa mana maye ne mu mutane ne waɗanda aka yi wa sihiri da za su faɗi wannan magana don haka wasu daga cikinsu ko ko kafirai suka ce inna hadha la sihrun mubin lalle wannan wato sihiri ne bayananne kaga ko abin da suke so su ce anan malamai suka ce qira'a sihrun mubin ta fi balaga akan sahirun mubin saboda idan ka ce inna hadha la sihrun mubin lallai wannan sihiri ne bayananne to ai babu yadda za a yi shi mai aikata sihiri ya aikin sihiri in bai zama mai menene ba bai sihiri ba ana fahimta wato ya fi balaga akan kan ce inda hada na sai ai wannan mai sihiri ne saboda mai sihiri ne to dama shi an riga san shi da sihiri amma idan ka ce wannan sihiri ne bayyananne to babu yadda za a yi wanda ba mai sihiri ba ya zo da aikin sihiri amma tun da aikin da ya zo da shi na sihiri ne to shi la shakka shi ma menene bai sihiri shi yasa irin waɗannan za ka dube su a da dama am ya kunu na sha'irun na tarabbasu bihi raibal manu qul tarabbasu fa inni ma'akum min al mutarabbisi am ta'muruhum ahramuhum bi hadha am hum qawmun tarun am yaquluna taqawwala bal la yu'minun bal yatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin ayoyi da dama ire-iren waɗannan waɗanda suka yi bayani idan ka koma a matsayin na larabci الله سبحانه وتعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منه أبو ليس أني أولي أنا هذا من لمن سوى كان ترى شقوة مبتداني للخبر ترفع كان المبتدا من والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر فترفع الاول سيد ايوه نفرقوه مع سيئه سننتا وتنصيب الثانيه ويسمى خبرها ايوه نبي نصب اجل سننتا تؤنس الله سبحانه وتعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم قراءة الجمهور وتو بنص عجبا وتو تزم خبرني نكان مقدم أن أوحينا وتشين اسم كان مؤخر تقدير صح أكان إيحاء أكان إيحاؤنا إلى رجل منهم عجبا أن أنذر الناس amma riwayatul rab wanda ke shahada ce ta Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yana karanta akana lillahi ajabun ajabun din a wurin zai zama shine ismu kana wato asalin sa akana ajabun linnati ihana an auhayna din zai zama masdarul muawwal fi mahalli nasbin ismu kana domin ita ce sai masa nasu ina fata muna fahimta to abinda ba da yake cewa eh, abin nan inna hada da sihirun mubin a eh, ibn jarir tabari yake cewa duk wanda aka karanta qira'a ce wacce ke tana ɗaya daga cikin qira'o'in nan guda goma ko dai a ce inna hada la sahirun mubin ko kuma a ce inna hada la sahirun mubin la sahirun annabi kai ce shi ake jefa da wannan magana sallallahu alaihi wasallam amma la sahirun mubin abun da yazo da shi na kira da qur'ani da da'awa kai tsaye wannan shi ne ake jefa da cewa sai ya ne ba kuma yadda za a yi kamar da na faɗa ka zama ainihin mai mu'amala da sihiri in kai ba ta sayar mai don haka nan kai tsaye sun jefe shi ne amma aka yi ce ina fata muna fahimta to an ce da ji lokaci yi, kuma a nan ne za mu kwana saboda ayar da za mu shiga gaba tana da bayani mai tsawo aya ce wacce take da alaka da samaitan Allah subhanahu wataala a sararin samaniya ko kuma mu ce ayin Allah ina Allah yake subhanahu wataala to ni ba ni ne zan bada ansa ba kai ba za ka bada ansa ba Allah subhanahu wataala da shi ya faɗi inda yake manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana inda yake don haka sai mu koma mu ga idan muna so mu gane a ina ne subhanahu wataala yake da shi ke da sai mu koma mu ji menene ya faɗa domin shi ne ya kamata ya fi dacewa da cancanta ya yi da inda yake mana wata ta'ala ina fata muna fahimta to za mu da tsaya yana insha Allah abinda muka karanta ne muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu sa wanda muka yi ne muna fata Allah ya yi mana eh, za mu kula da ne tambayoyi insha Allah muna da ibn kuma kala idan akwai tambayoyi sai a gabatar da su cikin abin aka karanta idan kuma ba mu da tambayoyi insha Allah mu sai kuma dai. da addu'o'i kamar da muka fara to muna fata abin da muka karanta ne Allah ka ba mu da wannan muke kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke ainihin wato take fuskantar mu muna fata Allah ya sa a fara da mu lafiya a kuma da mu lafiya Allah ka ba mu juriya a ciki mu yi bauta kuma idan mun yi bauta mu da bauta kuma mun kyautata Allah ka sanya mu da shi da za a samu Allah ka yanka wayoyin da bauta fitattunun da ke faru a wannan kasa Allah ka mana magani duk abin da yake ba mu tsoro Allah ka mana magani abin da za mu iya Allah ka sauke mana shi kuwa ce mana wanda ba za mu iya ba Allah ke mana magani sa tsadar rayuwa da muke ciki Allah ka kawo mana sauki Allah ka ba mu damar ga albarka makiyaya da suke kiwo Allah ka ba su ainihin wato arziki da albarka a cikin kiwon su masu noma da suke noma Allah ya musu albarka a cikin suka shuka waɗanda ba su da matukuna a cikin mu Allah ka ba su waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya kowa da bukatun suna kai cikin Allah ka biya masa shugaban kasar nan nan Allah ka kara masa lafiya Allah ka taimake shi akan yin daidai ka taimake shi akan bin daidai ka taimake shi akan faɗin daidai duk mutanen da suke da hannu wurin kawo fitintunu a wannan kasa in masu shiri ba ne Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su idan ba masu yiwuwa bane Allah ya musu abin da ya dace da su yan mata daga cikin musulmai waɗanda suka fankare da shaye-shaye da maɗigo da abubuwan da musulunci har da Allah ta shirya mana su mazaje samari waɗanda suka fige da shaye-shayen abin da ba zai amfanar da su ba Allah ta shirya mana su shirin addinin musulunci waɗanda suke neman haihuwa ba samu ba Allah kamar sa ya na gari, waɗanda suke da shiryayyun ƴaƴayen Allah ka tabbatar da su akan shirya Allah ka ba mu yara masu albarka masu yi mana addu'a a bayan mu masu tausayin mu ya Allah mara su lafiya a cikin mu a gidan ko a cikin maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya Allah ka ɗauki addinin musulunci da musulmai da kaskantar da kafirci da kafirai duk abin da zai zane ma al'umma da ƙasa da addini fitina Allah ka mana maganin sa Allah ka yaye mana dukkanin damuwa wanda ya kura mana wuta Allah ka kura masa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya daga makami akan mu Allah ka sa ya daga gare sa Allahumma salli ala Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك والسلام